Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Alhamis bakwai ga watan Yuni. Yayin da ake ci gaba da cece kuce game da zargin wasu 'yan majalisar Najeriya da yunkurin tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wani ɗan raji ya ce babba fa juji ne. wanda yake da alhakin daidaita wannan al'amarin ba wani bane shugaban kasa ne kamata ya yi a daɗa sabunta alaƙa za kuma a ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da wannan rigimar muna kuma tafa da nasiha albarkacin watan ramadan daga nan kuma usman kabara zai shigo da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba sannan ritwan abbas ya shigo da sharhin jaridun ghana akwai kuma tafa da ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane goma sha shida aka kashe ciki har da mata da yara lokacin da wajen adana makamai a gundumar sadar da ke birnin Bagadaza na kasar Iraq ya bindiga jiya Laraba. Akwai bayanan da suka saba wa juna dangane da fashewar. Wasu rahotanni na cewa makaman da aka adana cikin wani masallaci ne suka fashe. yayin da sanarwar farko da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ya gabatar ke cewa 'yan ta'adda ne suka kai hari gine-gine da dama sun lalace yanzu haka dai ana gudanar da bincike domin tantance musabbabin fashewar shirye-shiryen da ake yi na rage ayyukan sojojin kundin amurka da aka tura nahiyar afirka yana jawo saɓanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan amurka jaridar new york times da ake buga a birnin new york ta ba da labarin shirin da aka gabatar a wannan a makon da ya tanadi rage yawan sojojin kundin balan amurka daga kimamin 1,200 zuwa 700 cikin shekaru uku jami'ai sun bayyana wa muryar amurka cewa ko da yake jami'an ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon sun amince da batun rage yawan sojojin to amma har yanzu ba a yanke shawara ta ƙarshe akan wannan batu ko mataki ba. Wannan shawarar rage yawan sojojin da aka gabatar ya biyo bayan nazarin wani al'amari da ya faru a watan Oktoba lokacin da aka yi wa wasu sojojin Amurka guda hudu kwantar bauna aka kashe su a jamhuriyar Nijar. Binciken da ma'aikatar tsaron Amurka ta gudanar akan wannan al'amari ya gano kurakurai da dama daga bangaren sojojin na Amurka. Wannan al'amari ya sa wasu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suka buƙaci a ragewan sojojin amurka ɗin a afirka to waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗaya daga cikin manyan masu baiwa shugaban amurka shawara a kan tattalin arziki larry kudlow ya faɗa wa 'yan jarida a jiya laraba cewa shugaba donald trump na amurka zai tsaya akan bakarsa wajen taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice da za a yi duk da cacar wato cacakar manufofin harkokin kasuwancin Amurka da kawayen amurka suka yi ko kuma suke yi. Mr. Kudlow ya ce galibi akan samu saɓanin ra'ayi tsakanin Amurka da sauran ƙasashe wakilan ƙungiyar G7. Mr. Kudlow ya musanta cewa Amurka tana rikici akan harkokin cinikayya da kawayenta da kuma China, amma ya ce Amurka za ta ɗauki duk matakan da suka kamata na kare ma'aikatan amurka da kuma masana'antunta sakataren tsaron amurka jim mattis a yayin da yake zanta da 'yan jarida a birnin brussels kasar belgium a jiya laraba ya ce za a yi garaje gadami a bayyana rikicin jadawalin kuɗin fito a zaman rikicin harkokin kasuwanci kuma ya haƙaƙe a kan cewa amurka tana da hujjar neman a mata adalci a harkokin kasuwanci da ƙawayenta da kuma sauran ƙasashen duniya. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya gayyaci wasu musulmi fadarsa ta white house domin yin buɗe baki a bara shugaban trump bai gayyaci kowa buɗe baki ba wanda hakan ya jingine al'adar da aka fara tun zamanin mulkin tsohon shugaba bill clinton zuwa tsohon shugaba bush da kuma tsohon shugaba obama hasali ma a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaba trump ya buƙaci a haramtawa dukkan musulmi shigowa na amurka kwata-kwata ya sanya hannu a kan dokoki ko kuma umarnin shugaban ƙasa da dama domin takurawa ko kuma ƙayyade shigowar musulmi daga wasu ƙasashen waɗanda aka gayyata sun yi sallar magaraba a fadar ta white house labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji ana ci gaba da cece kuce kan barazanar wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya ta tsige shugaba Buhari. Daga muna ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. A Najeriya ana ci gaba da mai da martani a kan matakin 'yan majalisar dokokin ƙasar game da gittawa shugaba Muhammadu Buhari sharuɗa guda goma sha biyu ko kuma su ɗauki mataki a kansa. A nan jihar Neja dai jam'iyyar APC ce ta fara nuna adawa da wannan mataki na 'yan majalisar. kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Ismaila Modibbo ya yi bayani. To kowane mataki za ka ɗauka a kan mutumin da talaka ke so da 'yan ƙasa ke so, to kana fa yin kitso da kyaya ba kai hatara ba. Matsayin 'yan majalisar dokokin Najeriya dai na samun martani daga ɓangarori daban-daban na jama'a. sunana barista ali Jau. ai matakan da suka dauka ba su ya dauka saboda mutane ne waɗanda ke da son zuciya amma barista kai masalin kundin tsarin mulkin ƙasa ne doka ba ta ba su dama su irin dauki irin wannan mataki eh, ai oversight function aka ce su sunana usaini yusuf boso mataimakin shugaban kungiyar mai tallata makiyayan dabbobi ta ƙasa dama duk wanda ya zo mulkin najeriya in ya ce zai yi gaskiya to sai ya yi damara saboda musamman al'umman Fulani ƙasan ga duka na kowane kungiya ma muna goyon bayan taron mai girma shugaban kasa da ainihin manufofinsa masu kyau na ci gaban kasa. ba ku tare da magana 'yan majalisar nan a mu ba mu tare da magana 'yan majalisa gaskiya. daya daga cikin 'yan majalisar wakilan najeriya honorable shehu salari jau ya ce ko da yana cikin zaman ba zai goyi bayan daukar mataki akan shugaba muhammadu buhari ba. ban ga ya kai hogin da za a iya cewa za a cire shugaba kasa ba inda dun wannan dalili ne Duka ka gamsu da kamulu da Muhammadu Buhari. A ne gaskiya ina tare da Muhammadu Buhari ɗari bisa ɗari. Babban dalili na san da tijo ne, na kuma san mutum ne mai riƙon amana. Sannan na san shi ba ce ba ne, shi kuma ba a zalumi ba ne. Amma kurakuran da ake ganin ya yi bai kai fagen da za a ce za a cige shi ba ko kuma za a nemi a cige shi a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yau ni abin da ke damuna, siyasa ƙasar mu ke ban tsoro. To a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba mu ɗan leƙa ruga. Gonga alhamdulillah ne ma ji Allah. Ayyan da ta matori sai na sahil. am a pesa anitano ndello wakkati jalere e weltare koy kulla tawɗo jam tawɗo jalade belɗo yiide beeɗaɗo ñalade a yalla jamado tilnama si wini pilak faɗit koy kulla bamuɗo tan yaade batiraji wamti to yayi pullo bari kuma mu koma kan wannan batu na barazanar tsige shugaba muhammadu buhari wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari shi ma ya aiko mana da wannan rahoton a talata da ta gabata ne a yayin zaman haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da ta dattawa yan majalisar ƙasar suka zartar da ƙudurori guda goma sha biyu dangane da halin da ƙasar ke ciki kudurorin sun hada da batutuwan tsaro da na tattalin arziki da kalubar rashin aikin yi tsakanin 'yan ƙasa da zargin rashin mutunta dokokin tafiyar da harkokin gwamnati akan wasu jami'an gwamnati da shugaba buhari ya nada kana kuma da musguna 'yan hamayya da waɗanda ba sa goyon bayan gwamnati masu kula da lamura dai na cewa wannan mataki na majalisar dokoki ta najeriya na ƙara fito da halin rashin jituwa da ya daɗe yana wakana tsakanin majalisar da gwamnati abubuwa kwatankwacin irin wannan sun faru a wasu kasashe ya faru a niger an san me ya faru ya faru a italy amma demokuraɗiyyar najeriya in an ci gaba da yin wannan sa'in sadin za ta iya fadawa cikin haɗari. dr abba ciba kenan masanin kimiyyar siyasa a nan kano shi ma kwamrar nura iro ma'aji babban jami'i a kungiyar sislak mai rajin tabbatar da demokuraɗiyya a najeriya na cewa wanda yake da alhakin daidaita wannan al'amarin ba wani ba ne shugaban ƙasa ne kamata ya yi ya zage danzansa a daɗa sabunta alaƙa, menene matsalar nan ne ɗaya abcd a warware ta amma wasu daga cikin fadar ka su yi wani klik su ringa kirkirar wani group a cikin majalisar kasar nan suna rigima da shugabancin majalisa ba daidai bane ba a ringa shawari wasu shafuku da mai na kama wasu ko a cikin wasu nan yi kaza su suka yi kaza da sauransu ba yanzu haka dai majalisar dokokin ta Najeriya ta sha alwashin rubuta wasiƙa ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar majalisun dokoki renon ingila da sauran ƙungiyoyi da cibiyoyin dimokuraɗiyya na duniya game da abin da suka kira halin ni yasin da demokradiyyar najeriya ta shiga ko me hakan ke nufi dr abbati bako ya yi ƙarin haske 'yan majalisar dattawa da nawa wakilai da suka ce za su rubuta wato saboda sun san suna da ruwa da tsaki ne a kan tafi demokuraɗiyya to amma idan wannan ta faru za a farewa najeriya dariya majalisar dokokin ta najeriya da ta ce muddin shugaba muhammadu buhari bai ɗauki matakan da suka dace ba game da ƙudurorin da ta cimma babu shakka ita kuma a nata bangaren za ta ɗauki matakin da ya kamata daidai da tanadin dokokin ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria lalekan kuma a gaida kwari yanzu kan ga nasiha albarkacin watan ramadan hulɗar da ta kamata wanda yake ba musulmi ba ai kusan a wannan lokacin ne ma ya kamata ka nuna kana da wani sako da ya kamata ka miƙa mai Kar ka cuce shi karka yaudare shi inda ma zai zage ka ka ce kai haƙuri ni musulmi ne azumi nake yi har ma lokacin shan ruwa tunda nan america za ga mutuna da abokanai da yawa wanda suke musulmi ba wasu ma suna sha'awar su ji me kake cewa ah to sai ka ce zo in baka abu kaza ka ci wannan shi ake ce da shi shan ruwa ga wannan abincin na baka don nuna maka kyakkyawan hali irin na addininmu har ma ka kai masa ziyara don ka iyar masa da saƙon musulunci kar ka zalunce shi kamar da na faɗa kuma ɗabi'unka su nuna cewa lallai kana da saƙon da ya kamata ya bar abin da yake kai ya dawo kan naka ta hanyar gamsarwa ba ta hanyar rigima ba saboda mai abin faɗa a baya faɗa To da fatan an amfana yanzu kan bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Ritwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu yi magana ne a kan wani rahoto da wakilinmu a jihar Filato a Najeriya wato a birnin Jos Ilyasu Kasimu ya aiko mana. To amma kafin mu ji rahoton na san cewa abubuwa da yawa suna faruwa na sana'o'i da makamantansu wanda kuma da yawa akan sami nakasassu ko kuma mutanen da suke da bukata ta musamman a ciki. Kama tun daga karatu ne na firamare na sakandare na jami'a da makamantan irin wayannan a cikin wannan shirin na na kasa ba kasawa ba mun tabbatar da cewa mutane na sanar da cewa mun tattauna da mutane iri daban-daban ciki har da wani wanda a nan amurka a wata jami'a da ake koyar da mutane masu bukata ta musamman yake wato da ta umar wanda kuma shi ma ya buna ba da gudunmawarsa duk da cewa baya gani amma kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda mutanen da ke da bukata ta musamman da ma waɗanda suke da kafarsu da hannunsu da idansu suke gadara da su wanda ya fito daga jihar adamawa mun yi magana akan irin su gwamnan nasarawa ba sau ba ba sau biyu ba wato umar tanko almakura mun tattauna da mutane daban-daban akan mutane masu bukata ta musamman irin su lauya wanda kuma shi lafiyar salau amma yana ɗaya daga cikin wanda suke magana akan hakkoki na mutane da suke bukata ta musamman wato barista shehu wanda yake a jihar kaduna mun tattauna da irin su masu ba shugabannin ƙasa shawara kamar su dr ankali wanda shi ma baya gani sannan mun yi magana da irin mutanen da suke ba da shawara ga gwamnoni jihohi wanda ya shafi kamar su jihar kaduna sokoto kebbi da makamantansu da ma jihar neja wanda a cikin na baya bayan nan hadda wanda muka tattauna da shi ya rubuta littafi ne akan mutanen da suke da bukata ta musamman ta yadda za a lura da su kuma a taimaka musu wanda kuma mun sa shi nan ba da jimawa ba da ya gabata to haka zalika a fagen sana'o'i mun taɓo irin su mutanen da suke da sana'o'in hannu kamar wani bawan allah da yake kano wato alhaji aminu wanda yake kera keken guragu har ma yana da yaran da suke daɗa koyon irin wayannan sana'o'i a wurinsa a kaduna ma akwai mai walda kai da makamantansu da yawa da ba za su irgu ba a daidai wannan dan karamin lokacin da muke da shi to haka a cikin sana'o'in da ya har ila yau kuma sai ga wata sabuwa wato maganar ɗinki na tabbatar ba za a rasa guragun da suke ɗinki ba to amma wannan sai ya zo da wani sabon salo na an yi makon baje kolin kayayyakin sawa ko kuma suturu a birnin Jos wanda sukan yi shi duk shekara sukan kira shi da Jos Fashion Week wanda kuma shine wakilin namu ya je to amma kuma a cikin irin masu fitowa suna faretin da ke nuna wa'annan kaya wanda za a saka ana gani mutane suna sha'awa da sauransu sai ga shi har da mutane masu bukata ta musamman wasu su ma a kan kujera ko kuma keken guragu suke irin na turawa din nan wato wheelchair a turanci wanda suna cikin masu adan sa kayan suna kuma masu cikin masu yin kayan ko kuma kirkiro irin wayannan suturu da ake ado da su wanda kenan wannan bajinta ko kuma makon nuna suturun gargajiya da na gida da waɗanda muka saba da su da ma sababbin fitowa ya haɗa har da mutane masu bukata ta musamman shi isa muka yi tunanin ya kamata mu kawo shi a cikin wannan shirin na kasa ba kasawa ba ilyasu kasumu gare ka kafin biki ya kankama baki suna zaune suna nishadantuwa waje kuma wasu bakin ke amsa tambayoyi game da ra'ayinsu kan wannan hidima ta yau You see, the first one even had body wannan shine bikin nuna sutura da kwalliya na al'adun afirka na jihar plateau na shekarar 2018 wato plateau cultural fashion week wanda ya kankama a ɗakin taron usiju event center da ke unguwar gra a jos to kagan irin wannan show din yana wayar da kan mutane ne because uh, fashion industry da muke da su a nan Nigeria yawancin kayayyakin da suke kawo kuma yawancin design da suke bamu na kayan tsawa daga turai ne daga can kasashen waje ne amma ya kamata mu duba gida mu duba menene culture dinmu wani abubuwa ne mu muke da su wanda ya dace na, na da you know, ta bangaren yarurrukanmu da inda muka fito wato a turance ana ce da su cultures so daga wannan cultures dinmu ne ya kamata mu mu mu samu hanyar da zamu zamu yi kayan da zamu sa ba wai mu zo na muna copy muna you know, uh, kopa abubuwan da turawa suke yi a can mu zo da shi ba Hello. Yes, we've got kamar na farkonsa da yakan kama a bara bana ma a bincike yake da kawa da salo na kaya da kwalliya irin wanda sai a afirka za ka gani culture yana samun zaman tare da abubuwa sosai apart from zaman tare kuma kayan kuma yana defining cewa mu mutane ne masu adalci da mutunci masu tsara suturu daban-daban sun nuna irin bajintarsu kuma bana abin ba ga masu lafiya kawai ya tsaya ba E, ka san a cikin abubuwan cin gaba haka aka manta da wanda ba su iya taimaka kansu ba amma ya kamata mu nuna cewa su ma they are part of our community suna nan tare da mu muna nan gaba daya abubuwa ne kawai ya faru da su da suka gan kansu akan wheelchair don kowanda bai iya hau keke ya dinki ba zai iya sa hannu ya yi wani abu zai iya cire abin da ubangiji ya sa mishi a cikin zuciyar don kowa ya ga cewa ga gift da Allah ya bashi rashin tafiyar mu a fuskance ne ana iya gani amma karfin shi ne daga cikin zuciya abin da ya sa na ce ni ma zan iya yi ke manna da farin ciki domin a cikin plateau state gaba daya wannan ne na farko da aka sa na kasaso a ciki kuma na farin ciki domin ni na zo ɗaya daga cikin waɗanda sun fara yi modeling a plateau state wanda suna akan wheelchair kowa ya yarda cewa shirya irin wannan biki yana da alfanu sosai wajen sama matasa ayyukan yi da kuma daɗin daɗawa ga tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. irin wannan program ɗin zai zai taimake ni girmar da brand ina fiye da jos a cikin plateau state tare da kasar waje da duka wurare dai a duniyan nan daga jos nigeria Ilyasu Kasimu. Na kasa ba za ta zama kasawa ba, mai na kasa ta shi kai To da fatan duk wani wanda yake da bukata ta musamman zai tsayi in ma baka yi karatu ba to ka miƙe akwai sana'o'i kamar irin su wannan in kai tela ne ka fara tunanin ya za a ka bunƙasa ɗinkin nan da kake yi ya za a ka ƙirƙiro salon rigar da babu irin ta mai kafa da mai gani da mara gani da kowa sai ya zo wurin kai siya ko kuma ya sa kai masa kai ƙarshe zaka ga har wasu suna kwaikwayon abin da kake yi saboda haka ka zama kenan me ba na kasashe ba. sai mu ce Ilyasu mu muna godiya da duk kuma masu sauraron mu da kuka kasance tare da mu a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you To sai a mana aikin gafara an saurari Usman Kabara da shirin sana da kasa ba kasawa ba yanzu kan bari mu kada kasar Ghana din inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar. Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana wato Daily Graphic wacce babban labarin ta yau shine an so masaki gina hanyar dogo. Jaridar ta ce kamfanin jiragen kasar Ghana ya soma aikin gyarar hanyar jirgi na Accra zuwa Nsawam zai ci kuɗi CD miliyan goma sha biyar. har yau dai a jaridar ta daily graphic a shafin farko binciken cin hanci a hukumar zaben kasar ghana lauyoyi za su gabatar da amshinsu ranar takwas ga wata a shafin baya na jaridar ta daily graphic wannan labarin ne jiha ashanti na kan gaba na jerin masu neman aiki a ma'aikatar nan ta gina ƙasa da kimanin mutum dubu talatin da hudu tara da tara Yanzu kuma za mu duba sauran kananan jaridun ƙasar Daily Guide. Kuɗin kamfen dala miliyan takwas ga NDC. Yanta ci dai ya fallasa abokan anasa. har yau dai a jaridar ta daily guard ndc na da yawan karirai rollins tsohon shugaban ƙasan nan ne ke faɗan haka the chronicle sojoji uku sun shiga uku a dalilin karɓan kuɗi da sun kai sun ka bar masu ɗiban ma'adinai ta barauniyar hanya suna cin karansu babu babbaka har yau dai a jaridar ta chronicle ranar hisabi wa shugabannin ƙwallon ƙafar ghana crusading guard cin hanci ya addabi ƙasa alkalan wasa 66 jami'an hukumar ƙwallon ƙafa 14 da hukumar wasan ƙwallon ƙafar guda 40 The Herald, Men's Gold na tsoratar da bankuna da sauransu. Har yau dai The Herald ke ɗauke da wannan labari. An samu rudani a ɗakin labaran Joy FM a kan labaran karɓar rashawa na ƙarya kan tsohon shugaban ƙasa John Muhammad. A jaridar Today, yaran Muhammad sun farma Rollins. Redwan Lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To da Redwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma masu sauraron mu. Mai magana mun kwashe ne tsari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. A gaskiya matakin da 'yan majalisar ta suka ce za su ɗauka a kan shugaba Muhammadu Buhari. Wannan shirme ne da rashin hankali. Idan ba rashin hankali ba ya za a ce ni talakan najeriya na zaɓe ka akan ka je ka wakilce ni wai ka ce wai shugaba muhammadu buhari idan bai biya ma bukatun ka goma sha biyu naka na kanka ba za ka tsige ni wannan shirme ce da rauni hankali shirme kurin yan majalisa ce mu dai fatan talakan najeriya ubangiji allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da goma sha tara lafiya za ku ga ikon allah da yardan ubangiji Assalamu alaikum sashen wakilu da Amerika mai magana a rajin Musa Amerika su wakilin Najeriya. To hakikar 'yan Najeriya talakawan Najeriya yanzu sun ji makawo nan ku. Yan majalisar zawa ko ko yan majalisar zai magance yan majalisar macizai. Ba wani abu suke so ba bayan a dinga da zalunci da cin hanci da rashawa. kun shi kudurorin sun ka gaya ma shugaban kasa sun ka shata mai ko su cije shi dama ba gaskiya suke so ba to lalle mun yadda ku cije shi mu kuma in Allah gara mu 2019 za mu cije su gaba ɗaya ya Allah in ba san Buhari mafi yawan ku kuma ku sani Buhari ya fi karfin ku yadda Allah Assalamu alaikum BOA Hausa magana baban gida bandis kakuri Kaduna Najeriya zan yi tsokaci ne a kan feto janar na 'yan sandan najeriya feto janar na 'yan sandan najeriya mun ba ka amana tsawo buhari ya za ku loka saboda jajirce ne kai ya san ka ba ka san shi ba lokacin da ya baka wannan mukami kuma ubangiji allah ya taimake ka mu mun ga aikin da kake yi saboda haka ka ci gaba da ayyukan da kake na alkhairi mai magana ka kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar bisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya albarkacin wannan wata wata mai daraja ki allah ya karbi ibada mu allah ya ba mu bindin lada To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya a manfa'a takaice. akalla mutane goma sha shida aka kashe ciki har da mata da yara lokacin da wajen adana makamai a gundumar sadar da ke birnin bagadaza na ƙasar iraq ya bindiga jiya laraba akwai bayanan da suka sabawa juna dangane da fashewar wasu rahotanni na cewa makamai da aka adana cikin wani masallaci ne suka fashe yayin da sanarwar farko da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar ya gabatar ke cewa 'yan ta'adda ne suka kai hari ana dai gudanar da bincike domin tantance musabbabin wannan fashewar shirye-shiryen da ake na rage ayyukan sojojin kundin balan amurka da aka tura nahiyar afirka yana jawo sabanin ra'ayi tsakanin masana harkokin sojan amurka jaridar new york times da ake buga a birnin new york ta ba da labarin shirin da aka gabatar a wannan makon da ya tanadi rage yawan sojojin kundin balan amurka daga kimamin 1,200 zuwa 100 wato zuwa 700 cikin shekaru uku. jami'ai sun bayyana wa muryar amurka cewa ko da yake jami'an ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon sun amince da batun ragewan sojojin to amma har yanzu ba a yanke shawara ta ƙarshe kan wannan batu ko kuma mataki ba ɗaya daga cikin manyan masu baiwa shugaban amurka shawara akan tattalin arziki larry kudlow ya faɗa 'yan jarida a jiya laraba cewa shugaba donald trump na amurka zai tsaya a kan bakarsa wajen taron kolin ƙungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da za a yi to masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma jimai ali da takarantun tumuna labaran duniya da wanda haɗa mana sautin salamun abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin darul smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma an jima can